bayanin da ya nuna najeriya za ta yi shatar motoci don jigilar ɗalibai da sauran 'yan ƙasa da suka makale a khartoum cikin fargaba mustapha habib ya ce suna bin aikin cikin taka tsantsan don wasu da 'yan ƙasa ba ka iya bin tawagar ta najeriya amma muna nan yanzu muna magana da embassy na khartoum sun ba da kamfani kamfanin suna da adres a nan cairo a je a biya su kuɗi a ɗauki motoci motocin yadda suka yi linkin kuɗin ɗaukan mota yanzu daga khartoum ya zama kamar ɗaukan jirgi ba maganan kuɗi muke ba mu maganan mutane su fito lafiya a cikin tsakiyar wannan harbe-harben da ake yi Farfesa Sadiq Umar Abubakar ɗaya ne daga iyayen yara ɗalibai a Khartoum da kan samu bayanin halin da ake ciki da kan sa zulumi. Don suna can suna kulle ne a cikin gidajensu kamar fursunoni tare da barazanan ɗauke sadarwa da ma za ka iya magana da su da barazana na wuta da barazana na ruwa da barazana na abinci sannan da barazana na 'yan ta'adda wanda an kai matsayin da yanzu a unguwanni ma matasa suna yin wasu abubuwa na ta'addanci da sauransu a wasu unguwannin. Haka kuma an balla wani prison da ake ga fi kowanne girma a garin wanda ya sa fursunoni da dama wanda sun kai bai suka fita ba karamar barazana ba ne ga mutane a wannan gari na Khartoum. Menene tushen wannan fitinar ce? ita dai fitinar da ta hada da shugaban gwamnatin soja na sudan janar abdul fatah burhan da kuma na 'yan kota kwana janar hamdan dagalo tana da alaka da yadda tsohon shugaba janar umar el bashir ya mai da tsoffin mayakan janjaweed a dafur da dagalo ke jagoranta zuwa tamkar sashen sojan kasar mai sharhi kan Sudan wanda ya karatu a kartun barista Awal Abdulkadir Albarudi ya ce tsama ce tsakanin sassan biyu ta mamaye madafun iko. An kashe maciji ba a sare kansa ba. Umar Bashir ya tafi amma kuma rundunarsa ita ce. Shi Hamiti a daman asalinsa shine shugaban Janjawid waɗanda ake zargin su da kisan kiyashi a yankin Darfur to daga baya da rikice-rikice ya yawa maganganu suka yawa umar bashir ya sa musu uniform suka dawo kamar wasu bangare na sojoji masu cin gashin kansu aka saka musu wannan suna addamu sare rapid support forces da juyin juya halin nan ko kuma wannan hayaniya da aka zo wanda aka yi borewa wa uh, umar bashir ya tafi sai ya zanto shi burhan har ma ya kai matakin da ya ɗauke shi ya mai da shi kamar shi ne mataimakinsa a matsayinsa wanda idansa ya buɗe yana da alaƙoƙi na ciki da wajen ƙasar sudan sai ya zanto shi ma ya fara jin cewa shi ne yake da iko ya zama shugaban ƙasa Hakika, har dai tsakaita wuta a Sudan bai ɗore ba, fitinar za ta ci gaba da zama ruwan dare don Sudan na daga ƙasashen Afirka da ke da mazauna daga kusan dukkan nahiyar. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.